Kwana biyu gabanin idin babbar sallah a ranar Litinin, musulmin Najeriya na ci gaba da taya farashin raguna da layya waɗanda a bana suka ninka kuɗi fiye da shekaru da dama a baya. Layya dai ya samo asali ne daga umarnin da Annabi Ibrahim ya bi na yunkurin yanka ɗansa Annabi Ismail. Na zama lokaci kuma a shekara da talakawa kan samu wadatar nama ko da ba su yi layyan ba. Na yi magana da Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Dutse da ke jihar Jigawa ta wayar tarho wanda ya shiga kasuwar Sara a karamar hukumar Gwaram. Ya ce ya samu raguna sun tashi daga naira dubu hamsin saba'in har zuwa dubu ɗari da hamsin har ma fiye da hakan. Wannan ya bashi mamaki don ya ce lamarin raguna bai shafi ciniki da dala ba. Ni wanda ma na a dubu ɗari da biyar sai ka sallama mun na ce da a rage. Wannan ya nuna bana da yawa da wuya su iya yanka ke. A da wuya za a yi za a yi gaskiya. Domin idan ane batun hatsan naira ba can ne ai na dala. To ai rago kuma ba a siyansa da dala. Rago nan ciki ya nuna mu muke batun raguna a nan. Amma sai ka ga kawai dan dai mu buri. Dr. Mamu Bello jiyar Jigawa za a ɗauka ba tana da dabbobi kuma fa masu yawan gaske. A shi Jigawa tana da dabbobi tun da ga sara ga kaga ka ga Tuwaren amma duk da haka mutanen namu ne wallahi abin ba kyau buri sun tsora kayan su buri babu kyau wallahi malamin islama shek husaini zakariya ya ce layya bai zama wajibi ga wanda ba shi da iko ba kazalika shek zakariya ya ce halal ne masu shirin layya su yi aski da yanke farce ko kumba abin da yake a malikiya misali da kuma wato shafi'iya da hanabala duk da manyan malaman nan gaba daya wato sun ce mutum ya aski shi wato ya tsaftarsa da ya saba yi don zai layya manzo Allah sassan ya yanka raguna guda biyu ya ce eh, wannan nasa ne wannan kuma na al'ummarsa ne baki daya to daga duk wanda bai layya ba an masa layya kuma layyar manzo Allah Allah ya amshe ta don haka kada a matsa wato mutum ya ci dole sai ya yi layya mutum ya ta ko don a bashi ragon layya ko kuma ya ci bashin da ba zai iya biya ba don ya layya me yasa masu hannu da shuni ba za su tallafa makwabta don idin ba shine ra'ayin dan kasuwa Ado Adamu mutanen North East wajen mutum eh, udin Borno da Yobe suka tafi Makka banda international international abokananmu ma wanda na sani akwai da suka tafi to man nasiru international za ka biya kan miliyan ɗaya da wani abu banda kuɗin ɗaki banda dan sauran abubuwa kai kaɗai za ka kashe miliyan uku ka je ka dawo ga makwabcin babanka kuma zai kwana babu to yaya za ka tafi makka ka kashe miliyan uku babu wanda zai iya layya mutum uku a unguwanku kuma you are very happy kana jin daɗi ka je makka wasu abubuwan ka duba wani lokaci mu ma muna contributing din son rashin zaman lafiya kuɗin mutanen da suka tafi yajin da an tara an sake kashewa a borno da yobin da adamawa da an rage yunwan wajen 20% ana ganin mawuta ko matasan anguwa na hada-hada a sallah wajen fede dabbobi da hakan ke sama musu na ne ko kuɗin kashewa shin anya bana ba masu layyar ne za su yi fiɗar da kansu ba don tsumulmular kuɗi nasura da maili murar amurka daga abuja najeriya